bismillahi rahmani Rahim. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya, shirin da tashar ku mai farin jini ta White Blood Multimedia ke ɗaukar nauyin kawa. Sunana Zainab Mai Agogo. Har yanzu muna cikin littafin Nazir wallafar Jamila Umar. Idan ba ku manta ba, shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce, Ami ta tsuguna gaban inna Zainaba tana zubar da hawaye, tana cewa me ya faru da ita ta dawo haka. Abba kuwa tsayawa ya cak bai ce komai ba kuma bai waigo ba. Jidda ta ce ba za ta iya gaya muku komai ba Abba, saboda ko ta yi magana ba a ganewa. Jidda ta faɗa tana fashewa da kuka Aisha ma kuka take haka zalika ammi a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Jidda ta dakata da kukan da take yi sanin ta fara da cewa bayan barin mu gidan Abba nadama ko kaɗan bata shige mu ba. Sai ma ƙarin buɗe sabuwar rayuwa da muka yi ni da momi. Nan ta fara musu yadda komai ya faru bayan barin su gidan. Ta ɗaura da cewa, bayan momi ta kai wa Alhaji Basira dukkan kadarorinmu har da na gidan da muke ciki, wanda ban so hakan ba. Na yi na yi na hana ta, amma ta ƙi ji na. Tun da ya karɓi takardun kadarorin namu ba mu ƙara jin labarinsa ba. Tun momi na ɓoye min har dai ta bayyana min, wanda ta ce tana ta kiran wayarsa amma a kashe. Kwatsam wata rana sai notis aka kawo mana Ma'ana mai gidan da ya siye gidan yana buƙatar tashin mu nan da kwanaki goma. Wanda jan haka ya saka momi faduwa. wanda tun da ta faɗi bata ƙara tashi ba har yanzu. Asibiti na ɗauke ta na kai ta, aka tabbatar min da momi ta kamu da shanyewar ɓarin jiki, wanda saboda ruɗewa nan take na sume. Ko da na farfaɗo na rasa ina zan nufa, gashi ba mu da wata kadara. Sauran kuɗin da ke banki ne na ciro na kai momi asibiti, wanda lokaci kaɗan komai ya ƙare. Gidanmu kuma ko da na je dubawa na iske har ma an canza masa fasali. Da na nemi na tada rigima ranar a police station na kwana na rasa inda zan nufa in samu taimako ga jikin momi ƙara rikicewa kawai yake tunda ta farfado bakinta yake a karkace tana magana ba fahimtar me take cewa a da tana gani kaɗan kaɗan amma a hankali ganin nata ya dasa shi gashi kuɗin mu ya ƙare asibitin da muke saka kore mu ba mu da kun zuwa Kullum ni da momi kuka muke yi kukan nadama da dana sani wanda ba zai mana amfani ba. Mun rasa komai namu ba mu da madafa. Dr. Hisham shi ne kaɗai na saka rai. Shi ma ko da na je asibitin da yake aiki na samu labarin yana gidan yari. Wai an kama shi da laifin zubar da ciki sannan kuma duk takardunsa na bogi ne. Hakika rayuwa ta tambaye mu ni da momi. Mun biye wa son zuciya da ruɗin shiɗan. Da kyar na samu wannan kangon na ɗauko momi muka dawo gurin da zama kullum haka 'yan shaye-shaye za su yi iskancin su da ni idan na ƙi yarda sai mun dukan tsiya wata rana har su haɗa da momi. Ba mu taɓa ba wa kowa laifi ba saboda na sani abin da muka shuka ne muke girba. Abincin ma gagarar mu yake yi sai mu kwana mu wuni ba mu ci komai ba. Sai na fita na yi bara na samu kuɗi sannan na siyo mana gari mu sha. Abba da ammi yau ne zan faɗa muku dalilin da ya sa ya nazar ya sake ni. Nan ta shiga rafka musu komai ta ƙara da cewa wallahi tun kafin haka ta faru da mu na tubar wa Allah na gane cewa duk abin da momi ke sa mu ma'aikata ba abu ba ne mai kyau ta faɗa tana kuka kowa a gun kuka yake har ta abba sai da idanunsa suka kaɗa suka yi jawar amme kuwa kuka take har da majina abba ne ya waigo yana faɗin alhamdulillah na ji daɗin yadda duniya ta nuna wa zainaba komai bani da abin da zan iya yi mata a halin yanzu abin da ta zaɓa kenan domin ta san duk wanda ya sayi rariya za ta zubda ruwa ya faɗa cikin rauni da tausayi ammi ta rike shi ta isa gabansa tana faɗin haba adam me yasa za ka kau da ido game da yar uwarka na fi kowa sanin halin tausayinka da jin ƙan na ƙasa da kai kalle da suke rayuwa a cikin kango cikin ƙazanta kalle ta ka ga yadda Allah ya mai da ita babu ƙafafu babu baki kuma babu ido ko wannan kaɗai, ai ya ishi mai tsoron Allah ishara dan Allah abban Mustafa ka kalli yar uwarka ka tafi zuwa gare ta dan Allah dan Allah abban Mustafa ta faɗa tana haɗa hannuwanta Jidda da Aisha suka ƙaraso suka zube gaban Abba suna kuka suna roƙonsa hannu ya ɗaga musu sannan ya taka zuwa gaban inna Zainaba ƙura mata ido yayi sannan ya ji wasu zafafan hawaye sun kawo masa ya yi saurin sharewa tsugunawa ya yarko hannunta cikin muryar rauni ya ce kin ci amanar 'yan uwantaka Zainaba baki kyauta min ba kuma baki kyauta wa kanki ba mu biyu kacal iyayenmu suka mutu suka bar mu duk duniya ke kaɗai ce farin ciki na wacce nake gani na ji daɗi amma Zainaba tun tasowarki kike da zuciyar banza dukkan abin da na yi miki bana barge ki duk da haka ban damu ba mijinki marigayi Alhaji Hassan ya bar duniya baya jin daɗin zama da ke guje min da kika yi Zainaba wallahi duk kwanan duniya sai na tuna ki kuma sai na yi miki addu'ar shirya kafin lokacin nadama ya zo miki ashe na makara tuni kin fara amsar sakamakon ki daki daki ya faɗa hawaye na gangaro masa Inna Zainaba ita ce ta damke hannun Abba kawai hawaye na zubo mata yana gangara ta gefen kumatinta. Magana take son yi amma babu dama, bakin ya ƙara karkacewa, sai zubar da yawu kawai take yi. Abba ba zai iya jure kallonta a haka ba don haka da hanzari ya mike ya fice yana faɗin Mustapha mu je mu samu wanda za su taimaka mata su fito da ita mu je asibiti. daga haka ya fice yana share kwalla musti ne ya fita ya samo wasu gardawan matasa suka taimaka aka fito da inna zainaba aka sanya ta a mota ba su tsaya ko ina ba sai asibiti abin da masu da shi suna zuwa aka amshe ta aka wuce da ita emergency da yake daman a na asibitin ammi take aiki kuma sanin matsayin mai girma vc sa likitoci suka rufa kanta kusan hawa uku likitoci suka ɗauka sannan aka fito da ita Ko da likitocin suka fito kowanne fuskarsa babu fara'a, sun nemi ganin Abba zuwa ofis ɗinsu domin a yi masa tambayoyi. Ko da Abba ya je bayanin likitan ya girgiza shi domin ya tabbatar masa bai taba haɗuwa da macen da take ɗauke da ciwuka sama da biyar a cikinta ba sayin na Zainaba. Bayan ciwon ɓarin jiki, Haka zalika tana ɗauke da hawan jini da ciwon zuciya, ga ciwon shuga ga kuma na hanta sannan ga olsa. sun tabbatar da cewa kowane ciwo ya bi jikinta ya samu gurin zama wanda sakamakon hawan jinin shine ya ɗauke mata ganinta shi kuma shanyewar ɓarin jikin ya jirkita mata halittarta sannan zuciyarta ta kumbura sakamakon damuwa da kuma yawan tunani wanda babu magani balle wani taimako daga likita hakika abba ya firgita sosai da jin bayanan likita ta yaya mai rai zai iya rayuwa da waɗannan cututtuka a jikinsa musamman ma mace wacce take da rauni hankalinsa ya tashi matuƙa jikinsa kuma ya yi sanyi amma sai likitan ya kwantar masa da hankali da cewa insha Allah komai zai yi daidai don matakin farko da za su ɗauka shi ne yi mata gashin ƙashi wanda zai fara zuwa gobe godiya ya yi wa likita sosai bayan sun gama magana akan dukkan abin da ya kamata Ko da suka isa ɗakin da aka ajiye inna Zainaba abin sai wanda ya gani. An mata allura bacci ba da ba ta sake ta. Magana take so ta yi amma ba jin me take cewa. Sai dai kawai hawaye da yake zubar mata. Gaba ɗaya ta canja kamar wata tsohuwa 'yar shekara tamanin. Kowa ya ganta sai ya yi mata kuka. Aisha da Jidda kuka kawai suke yi babu mai lallashin su. Musti shine ya kira Nazir yake faɗa masa abin da ke faruwa. Hakika Nazir abin ya taɓa shi domin ko ba komai inna zaina jininsa ce kuma mafi soyuwa a gon Abba. Yana ofis lokacin da Musti ya faɗa masa. Ta waya ya kira Nusaiba akan ta shirya musu tafiya Kano zuwa gobe da safe. Ita dai jin abin ta yi wani bambara kwai, tana fata Allah ya sa ba ƙarar ta zai kai gida ba, domin sun fi ƙarfin sati ba sa magana ana zaman doya da manja. Sabul na da wata goma ciki ya bulla a jikinta wanda Nusaiba ta lashe takobin zub da shi shi ne ya kawo rikici a tsakaninsu wanda da farko Nazir lallaba ta ya hauyi yana nuna mata cewa kada ta butulce Allah amma ƙememe Nusaiba ta riƙe wuta shi ne sanadin da har Nazir ya ɗaga hannu ya mare ta wanda sai da bakinta da hancinta suka fashe ta faɗi nan tana kuka kuma ya mata gargaɗi mai girma cewa wallahi duk likitan da ya ƙoƙarin zubar masa da ciki sai ya yi shari'a da shi har da ita. Daga nan ne ya ɗauki yaransa suka fice, domin lokacin da suka gamo min suna kuka, su ma kukan suka saka. Kayansu kawai ya haɗa musu ya kai su gidan bash ya damƙa su a hannun Zara, wanda ya faɗa masa cewa mamansu ba ta da lafiya. Kai tsaye Zara ta ce hala ciki ne. Ran Nazira kunshe ya amsa mata sannan ya ƙara faɗa mata abin da ke faruwa. Murmushi kawai Zara ta yi Bash ne ke faɗa wa Nazir ita ma Zara hakan ya faru da ita bayan haihuwar Walid. Wata goma sha ɗaya ta samu ciki, ita ma ta yi haukan da ba ta yi, amma da suka je suka ga likita ya ba su shawarwari Walid na da shekara ɗaya ta cire shi a nono, sannan ta ci gaba da rainon cikinta. shi da Nazir ne suka je suka siyo wasu abba madara suka kawo musu aka dimka wa Zara. To tun daga ranar Nusaiba bata ƙara ganin fara'ar Nazir ba balle ta tambayi ina yaranta ko kallo bata ishe shi ba baya shiga harkarta ita ma bata shiga tasa tun tana fushin har ta gaji ta saki amma shi Nazir bai da alamar sakewa don kullum idan ya fita tun safe sai yamma yake dawowa kuma da zarar ya dawo zai shige ɗaki ya mata banza. Shi yasa da ta ga kiransa ta ruɗe, tsoronta ɗaya Allah ya sa ba ƙarar ta zai kai ba, tunda ita a tunaninta sabu suna gon ammi. A ɓangaren sayin na Zainaba kuwa, Amme da Aisha da Jidda su aka bari a asibitin saka kwana. Haka dai saka kwana babu barci saboda yadda inna Zainaba ke cikin halin ciwo. Sai da gari ya waye sai ga anta da kawu a lokacin da suka ji labari a gon Abba. Karfe goma na safe su Nazir suka shigo harabar asibitin. Ilu ne ke jan motar Nusaiba da Nazir na baya wani tun da suka shiga motar ko kallon ta bai yi ba. Ita kuwa tana ɗan satar kallonsa domin ita ta gane kuranta Fushin Nazir ba ƙaramin abu bane a wurinta. Lokacin da suka isa ɗakin da taimakon musti sai ga Abba ya shigo asibitin. Gaba ɗayansu suna zagaya bakin gadon Inna Zainaba wacce ke ƙure da ido tana kallon su, kamar tana ganin su. Magana take yi, shi yasa Jidda ta kara kunnanta ta ɗago tana kallon Abba sannan ta ce, Abba, kai take kira. Jin haka yasa ya ƙara sayar ko hannunta yana faɗin gani nan Zainaba. Me kike so ne? Fuskarsa ta hau shafawa tana kuka, hawaye na zuba. magana take ba jin me take cewa sai da kyar aka ji tana faɗin dan Allah yaya ka yafe min ta faɗa bakinta na zubar da yawo abba ya saka hannu ya share mata hawaye yana faɗin har abada ban kullace ki ba zaina ba kullum a sallah ta biyar sai na roƙa miki shari'a Allah ya baki lafiya kin ji ya faɗa idanunsa sun ciko da kwalla da kai ta yi sannan ta ce ina na jin haka yasa sa musti ya matsa mai ya matso kusa da ita ya kamo hannunta ya ce gani inna ki daina magana kin ga halin da kike ciki Don dante hannunsa ta yi tana so ta yi magana amma ta kasa sai numfashi take yi ganin haka ya sa suka rufe a kanta suna kiran sunanta cikin kuka inna zainaba ininta ya fara kafewa bakinta na motsi da ƙyar take furta fatima ki yafe min daga nan kuma sai gadon da take ya hau jijjiga da gudu abba ya fice yana kiran likita Ammi ta hau girgiza inna Zainaba tana faɗin Zainaba don Allah ki tashi kada ki mutu wallahi na yafe miki duniya da lahira Ina tuni lokacin mala'ikan ɗaukar rai ya fara zare mata zufa take yi ta ko'ina sannan ta fara shakuwa daga nan kuma ta koma ta yi laƙwam komai ya ƙare kullu nafsin zai kacal maut kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa kuka Aisha ta fashe da shi sannan ta fara ja da baya tana girgiza kai kankace me ta zube a ƙasa a sume ana jajanta kenan jidda ma ta zube a sume musti da nazir suka ruɗe sai ga likitoci sun shigo ganin abin da ke faruwa suka saka nurses suka ɗauke su jidda da Aisha su kuma su ammi suka ce musu su fita Nusaiba da ke bayan ammi ta rushe da kuka lallai rai ba a bakin komai yake ba mutuwa kenan ko da abba ya ga haka komawa da baya yayi yayi saurin dafa bango yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu zafafan hawaye ne suka zubo masa rasuwar iyayensa ta dawo masa sabuwa yanzu shi kenan ba shi da kowa ita ma Zainaba sa'i yayi. Ko da likitoci suka gama gwaje-gwajensu suka tabbatar da rasuwar inna Zainaba. Tun kafin su faɗa, nazar suka ce a ba su gawarta domin zuwa yi mata sallah. Nan da nan abin da na manya sun gama cike komai an ba su gawarta. Lokacin su kuma su jidda sun farfaɗo? Dole haka aka rankaya da su zuwa gida. Cikin lokaci kaɗan aka shirya inna Zainaba, Abba ya kira makwabta da abokan arziki ya faɗa musu. Tuni jama'a suka yi da fifi aka sallace ta, aka ɗauke ta zuwa gidanta na gaskiya. Abba yana zuba mata ƙasa yana hawaye, kuma yana tunawa da shi ma wata rana nan gurin za a kawo shi. ‘Ya'yansa ko kuma ‘ya'yan ‘yan uwa su ne za su zuba masa ƙasa. Dama haka rayuwa take, haka Abba ke ta faman sumbatu yana kuka. Ko da aka dawo daga kaita gida ya rikice da koke-koke, jidda sumanta ya fi uku tana farfadowa, ita ko Aisha ta sha kuka har ta koshi, daga baya ta yi alwala ta zo ta ɗauki alƙur'ani tana karantawa abin abin tausayi. Sai da bashi ya zo shi da Zara sannan suka zo da Sa'abu, daga nan ne ba ta san suna gurinta. Su MJ da gida dama duk sun zo a ranar har da matansu sai yamma suka shirin tafiya. MG da gidaɗa ne suka tafi, Zara kuwa sai da ta kwana saboda tana son magana da Nusaiba. Sabul kuwa sun yi balbal da su, tuni suke faman tata ta tafiya. Idan ka gansu sai ka ce sun yi kusan shekara biyu da haihuwa yadda suka zama 'ya'yan turawa. Ko da suka zo ba su kula da Nusaiba ba gurin ammi kawai suka tafi abinsu. Ita kuwa Nusaiba sai da suka zo kwanciya sannan Zara ta dada mata da magana. Fashe mata da kuka Nusaiba ta yi tana faɗin wallahi zara na gane kuskure na tuni kuma duk wata hanya da zan bi don na bashi haƙuri na bi amma ya kasa fuskanta ta ta faɗa tana kuka dafa ta zara ta yi sannan ta ce ki kwantar da hankalinki ni ma da farko haka na yi amma ba gashi ba har na haifi Su su'uda lafiya kuma walid shi ma ya yi wayansa kar ki damu da rashin baki fuska da bai yi ba ki dai yi kokarin bashi haƙuri don kin ɓata ran 'yan maza ne. kada kai Nusaiba ta yi sannan ta ce, sha Allah Zara, Na gode sosai, Allah ya bar zamanci. Mutuwar na Zainaba da kwanaki bakwai gida ya watse. Hakika mutuwar nan ta da kirayuka biyu ne, wato Abba da kuma Jidda. Duk da ta da Aisha amma kallo ɗaya za ka yi wa Jidda ka tausaya mata. Saboda yadda ta rame ta lalace kuma duk ta fige. Dama yaya lafiyar kura? Ko abinci ba ta ci sai Ammi da Aisha sun matsa mata. Jidda ta kara tsorata da duniya. Ta fahimci ɗan adam ba a bakin komai yake ba. in har baka yi biyayya ga mahaliccinka ba to haka za ka zo duniya a banza kuma ka koma a banza yau dai ga babbar ishara gare ta momi dai tare saka ci duniyar su da tsinke amma yau ina take bata nan Allah ya ɗauke ta bayan ɗimbin lokacin da ya ara mata domin ta yi aikin alkhairi amma ta kasa jidda wani take kuka haka zalika ta kwana kuka kullum cikin istigifari take aisha kuwa tana zuwa duk safe idan ta samu lokaci Ammi ma na iya ƙoƙarinta a kanta. Abba kuwa abin na ya danga damansa a rai, amma ya zai yi, babu wanda ya isa ya kauce wa sa'insa. Tunda annabin rahama ma ya bar duniya, to wajibi ne kowa ya bar ta. A can Abuja kuwa, tunda sunu sai ba suka koma ta ɗauki ɗamarar gyara zamantakewarsu. Dama su Abu Zara ta ƙara tafiya da su, ta ce sai komai ya daidaita. Tun dawarsu bai samu zama ba sai yau da ke wiken ne, don asuba yau ta tashi tana gyaran gidan nasu, sai da ta share ko'ina ta goge ta gyara sannan ta fada kicin ta haɗa musu breakfast biredi ta soya da kwai sai kuma plantain bayan ta gama ta jera komai a kan dainin sannan ta shiga wanka tare da abin ɗaki tana darzar kanta sannan ta fito nan ma ta ɓata lokaci ta shafa wannan ta goge ta ƙara shafa wannan duk da dai ba wani makeup ta yi ba amma dai ta yi kyau nan ta sanya wasu ƙananan riga da wando sannan ta ɗaure gashin kanta ta ƙara feshe jikinta da turare Shi kogogon naka yana cikin bargo a can ƙwaryar bedroom ta shigo ƙamshinta ne ya fara kai masa ziyara. Duk da yana cikin blanket, amma limshe ido ya yi lokaci ɗaya ya ceje baki. Kai tsaye ta isa gare shi ta yaye blanket ɗin tana faɗin Enhat, kalla haske fa, ta faɗa tana kallonsa, ƙara damke idonsa ya yi ya ma juya mata baya. Ganin haka ya sa ta yi tsaye ta riƙe ƙugu sannan kawai ta faɗa kansa tana masa kukan shagaba duk yadda ya so ya daure amma ya kasa saboda shi ma ya ji jiki murguno da ita yayi yana faɗin menene haka ki tashi daga kaina mana ya faɗa yana zare mata ido shagabe masa ta yi tana faɗin enhat wai har yanzu fushin bai ƙare ba na fa bar maganar tintini addu'a kawai nake Allah ya sauke ni lafiya ta faɗa tana kallonsa hawaye ya ciko idanunta Wuri ya yi mata da ido sannan ya ce, Me ya yasa Nusaiba, me ya sa kika yi min haka? Kin san yadda zuciyata ta shiga garari saboda kalamanki da gudun jini na? Wanda ni da ke muka taru muka samar da shi? Kin san yadda kika bakanta min raina kuwa? Har da na fara tunanin cewa kawai kin gaji da ni ne. Sauran zira ta ta yi cikin bakinsa, lokaci ɗaya ta kuma tallafo kansa shi ma cikin azama ya karɓa. Haka dai suka yi ta kisan junansu, sun kusan minti goma a haka sannan suka haƙura. Nazir ya kura sai ba ido ita ma ɗin shi take kallo cikin da shashiyar murya ya ce, Please matata, kada ki sake azabtar da zuciyata da kalamanki tare da fushinki, wallahi ba zan iya ɗauka ba, ya faɗa yana shafa fuskarta. rintsa ido ta yi hawaye suka zubo mata ta ce, Ba zan ƙara ba Habibi, ka yafe min. Shiko! Kallon ta ya saki murmushi ya ce, Tun kafin ki yi min laifi na riga da na yafe miki matata. Ina son ki sosai wallahi fiye da tunaninki, rungume shi ta yi cikin kuka take faɗin nema ina son ka yan hat Daga nan karatun nasu ya fara canja salo domin kuwa sai da suka soye abinsu. Bayan sun gama shiryawa ne suka sako ƙasa rungume da juna suka yi breakfast ɗinsu. Suna kammalawa suka koma kan kujera suka zauna suna runguma da juna suna hirarsu ta masoya. Ranar dai wani aka yi ana biyan bashin ƙauna saboda fa an ci bashi da yawa. To, Nazir dai nema yake ya fanshe kwanakinsa a rana ɗaya, ita ma Nusaiba nuna masa take ta yi misan ɗin mijin nata. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.